daren juma'a daren 26 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1438 daidai da 20 ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 41 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasarul ulu lil ali al-ghaffar wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya yi aikin rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al da Allah ubangiji ya gafarta musu gaba gidansu wannan littafi da shi da asalinsa yana karantar da muni ne aqidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka kan dukkan halittu ta hanyar kawo nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan mangan Allah sallallahu alaihi wa ala da fasarar malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai da na bayansu Allah ubangiji ya saka musu alkhairi ga baki su ah, muna ta bibiyan al-imamu ah, al-imamu zahabi tare da shida al-allama Muhammad Nasir bin Albani rahimahumullah a inda suke kawo mana fassaroni da maganganu daga malamai a cikin ainihin ah, tabi'ai da atba'u tabi'i za mu tashi kan malami na 44 wanda shine malam yace al-khuraibi al-khuraibi ahadu a'immatil ahad al-imam al-quraibi abu abdurrahman kenan abdullah bin dawud al-quraibi bin dawud al-quraibi malan yace ahadu a'immatil athar daya daga cikin malaman hadisi ana ce wannan malami al-quraibi ne saboda ya zauna ya sauka kasar wata anguwa yana da gida masaukin shi a wata anguwa mai suna al-khuraiba wadda take garin basara wanda asali kamar da tarihin shi nuna ya zo ƙasar basara ne dan ya gamu da al-imam ibn awl abdullahi ibn awl amma yana isowa garin sai ya samu labarin cewa ai ɗazu da safe aka yi jana'iza wannan malami ya shiga cikin bakin ciki mai yawa amma sai ya haƙura ya zauna a inda ya karatu a gun daliban wannan malami da sauran malamai waɗanda suke cikin sa'annin malami karshen rayuwarsa shekaru da dama kusan shekaru uku ko hudu ya daina karantawa gaba daya ya koma ba shi da aiki sai tuba da bauta da karatun alkur'ani babban malami ne daga cikin malaman hadithi thika ne min thiqat sannan abidu min al-ubbad wa nasik kamar yadda al-imam zahabi ya bayyana a cikin littafin ainihin wato siyaru a'lami an-nubala malam ya fada anan cewa wannan malami an haife shekara 126 sannan ya mutu shekara 200 shekara 13 kenan ya rayu shekara 87 a duniya Allah ubangiji ya gafarta masa a takeicin takeitawa wannan malam kenan a Abu Abdurrahman Abdullahi bin Dawuda al-Khuraini al-Imam bukhari ya rubaito hadisi daga gare shi kai tsaye da kuma al-Arba'a shine al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn maza al-Imam bukhari ya karatu daga wannan malami رحمه الله بالين يجي قال علي بن الربيع البزار أتيت بشر بن الحارث فقلت يا أبا نصر هل سمعت في القرآن شيئا فقال سألت عبد الله بن داود القريبي عنه فقرأ علي آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو فقال أمخلوق هذا ma'adalla malam ya ce daga aliyu ibn rabi' al-bazzar shi kuma daga shi ya bada labari ya ce na je gun bishir ibn al-harith abu abdurrahman bishir ibn al-harith al-hafi al-marwazi wanda ɗaya ne shi ma daga cikin waliyai masu bauta ya yi karatun hadithi mai zurfi amma sai ya guje ma riwaya ba shi da riwaya don haka a cikin kutubu sita ga baki sai dai kawai al'imamu abu dawud ya ruwaito wata riwaya daga gare shi daga a cikin littafin kitabul masa'i da al'imamun nasa'i a cikin musnadu ali amma a cikin asitatul usul to ba shi da riwaya duk da yake babban malami ne yana da karatu kwarai da ciki. ya rasu hijira da shekara da 227 rahimahullah ya ce aka tambaye shi aka ce ya aba nasrin Allah shi gafarta malam hal sami'ta fil qur'ani shay'an shin ka ji wata magana ka ji wani karatu daga malamanka game da al'amarin alqur'ani da ake tajdali akan a makhluqun ghayru makhluq ghayru makhluq me zaka ce me kaji fa qala sai bishir yace sa'altu abdullahi bin da bin daud na tambayi al-imam al-quraybi anhu game da alqur'ani faqara alayya akhir al-hashr sai karanta mana ayat da ke karshen suratul hashr fadan Allah huwallahu alladhi la ilaha illa huwa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa shine karshen hashr ko to wannan ayar fadin Allah huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus mu'minul muhaimin ko al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushriku har zuwa karke ya karanta mishi wannan wurin faƙala ya ce a makhlukun haza yanzu nan sai wani ya buɗi baki ya ce wai wannan abin halitta ne kamar mutane alhalin bayani ne akan siffofin Allah daga cikin siffofin shi kyawawa ma'adallahi ya ce ina neman Allah ya tsare daga irin wannan bid'a al albani ya ce isnadu ho za'ifun albani ya ce isnadun wannan athari mai rauni ne saboda mene saboda ali ibn abi ar-rabi' qala al-khatib fi at-tarikh wannan malami ali ibn ar-rabi' al-bazzar khatib al-baghdadi yayi magana akan sa a cikin tarihu madinatus salam mujalladi na 11 shafi na 426 yace sami'a bishr ibn al-harith ya saurari hadithi a gun bishir dan harith rawa anhu ahmadu bin al-hasan al al-muqri al-ma'ruf bi ni albani na nace wa dubais haza tarjamahu al-khatib wannan malami da ake malamin shi bishop din mai suna dubais khatibul bagdadi yayi tarihinsa sai yake cewa munkarul hadith yana da hadisai ababen kyama karatu bi khatt ad-darqutni laysa bi thiqa na karanta rubutun al'imamu dara kudini abul hassan dara kudini rahimahullah dara kudini ya ce laita bi thiqa ba abin amincewa ba shi wallahu a sai malam ya ce wa kala abdullahi ibn muhammad bin asma'a kala al-khuraini malam abdullahi dan muhammad dan asma'u ad-duba'i kenan ad-duba'i wanda ya daga cikin rijalul bukhari wa muslim da littafin al'imamu abu dawud da nasa'i ya rasu hijira da shekara 231 al'imamu bukhari ya yi riwaya daga gare shi kai tsaye da shi da muslim malam abdullahi dan muhammad dan asma'u asma'u sunan namiji ne jama'a ba su dan mace bane asma'u na daga cikin sunaye wanda a da can suna ne wanda yake ana sawa maza shi amma zamani ne ya tsawo yanzu in kasawa dan suna asma'u yanzu zai zama abin dariya ma mutane watakila a makaranta a ita zole shi da sauransu amma da akwai mutane har a cikin sahabbai zan iya tunawa akwai asma'u dan rabban sahabi ne akwai asma'u ibnu malik al kaabi wanda shi ma sahabi ne duka waɗannan ibn hazirin ya tarzama su a cikin littafin al isada fi tamyiz sahaba sannan akwai malamai masu irin wannan sunan da yawa da gaske akwai wannan abdullahi dan muhammad dan asma'u sannan akwai asma'u bin ubaidin dubai wanda abin nan ne kawu yake ga wannan ga wannan mutum yana da hadisi a cikin sahih muslim ya rasu da shekara 141 asma'u bin ubaidin dubai akwai kuma asma'u bin al-hakam wanda ya daga cikin rijal na abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah duka sunansa asma'u ina fata mun gani akwai kuma wani malami mai suna ma mai ban mamaki da sha'awa malamin su imamu ainihin wato abin da imamu malik shine juwairiya binu asma malam zuwair dan asma'u juwairiya binu asma ibn ubaidu sunan shi kenan zuwaira sunan baban shi asma'u ko baban malami ya da jisai a cikin bukhari da muslim da littafin abu dawuda da littafin imamu nasa'i da littafin Ah, imamu ibnu maja duka da malik sun waito a nisan shi kamar misali ma ɗauka ne kamar yanzu in ka ɗauki misali hamza aga ai wazanin sunan mata ne wazanin shi ɗaya da amratu akwai irin mu'awiya ukasha ah, huzaifa duk waɗannan sunaye ne masu wazanin sunan mata amma a bisa al'ada sunayen maza ne wata su ma da an daina sanya wa 'ya'ya su ta yi a yanzu aka fada sai ya ta mamaki wanda ake mamaki wannan asma'u amma dai suna ne ya halasta ana iya sawa namiji asma'u ba wai kuskure ne ko kuma an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa ina fata mun gani wannan malami abdullahi dan muhammad dan asma'u ya ce qala al-quraibi baina ana bi abda wa ana uhaddithu nafsi fi dhikri khalqi al-qur'an ok bi abadan ko bi abadan ya ce wani lokaci ina wani wuri mai suna abadan ina tunani a cikin zuciyata game da cewa da ake ƙur'ani wai halitta ne ba zancen Allah ba ne in insanun min wara'i fana hazin ce sai wani mutum ta baya ya riƙe ni ya jijjiga ni wa ƙala ya ce yabna dawuda hut ya kai ɗan gidan dawud tsaya saurara ina son magana da kai fa inna lahi ghairu makhluqin yace lallai ƙwar'ani zancen Allah ba halitta ba faltafattu falam ara ahada sai na kewaya ban ga kowa ba wato kama wani halitta ne daban ta yi mala'ika ko aljani ko wani abu can daban ya magana da shi Allah ya hukunta haka ta faru malam ya ce ƙultu ni al'allama muhammad nasiru din sai na ce ibnu asma fiƙatun jalilun mirajalin shekhari abdullahi dan muhammad dan asma malami ne amintacce mai girma daga cikin malaman bukhari da muslim fa'iza saha, sanadu ilaihi wa huwa sahihun walam akif alaihi ba ce inda isnadin ya inganta zuwa ga wannan da ya bada labarin wannan kisa ce ingantacciya duk da yake a yanzu ban ga isnadin malam ce abdullahi bin abi ja'far al-razi malami na gaba shine malam abdullahi dan abu ja'far al-razi abu ja'far sunansa isa kaga ai alkunya ce abdullahi ibn isa ne ibn mahan ina fata mun gane wannan amma an sanin shi da suna Abu Ja'far haka al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya bayyana a cikin tafin shi mai suna Ghuniyatul Mutalammis fi Idahil Multabis Ghuniyatul Multabis fi Idahil Multabis da al-Imam ainihin Taqiyuddin al-Maqrizi a cikin tafin shi mai suna Mukhtasar al-Kamil fi Du'afa littafin al-Kamil fi du'afa rijal akwai al-imam al-maqrizi babban malamin tarihi da hadisi yayi mushi ikhtisari ne suka bayyana cewa sunan wannan Abu Ja'far ar-Razi baban Abdullahi sunan shi Isa bin Mahan ar-Razi malami ne daga cikin malaman ƙasar basara ana mashi alkunya da Abu Muhammad yana da riwaya daga Ayyub ibn Ataba uh, alimamu ibnu Ibn Hibbana al-Basti rahimahullah ya ambace shi a littafin Kitabus na shi. wallahu a a takeicen takaitawa malam yace an salih uh, ibn daris qala ja'ala abdullahi yadrubu yadribu ra'asa qarabatin lahu abdullahi wata rana ya kama wani makusanci shi an ce yaro ne da yake rike da shi kamar maraya ko dan wa ko dan kani haka da yake gidansa sai ya shiga bid'a ta ainihin khalqul qur'an sai wannan babba na sai ya kama shi dinga dukan shi yara ra'aya yara bi ra'ayi jahannam saboda ya same shi yana yin yana bin mazhabin jamu dan ya kama shi mai dukan tsaya fara'aituhu yudrabu bin na'al ala ra'si sai na ga wannan yaron ana dukan shi a kansa ko yadribu bin na'al sai na ga shi malamin yana dukansa a ka wa ya yana cewa la la hatta ta ƙular rahmanu alal arshi wallahi ba zan kyale ka ba ba zan kyale ka ba har sai ka fara ka ce Allah ubangiji ya daidaita a sama inu min khalqi ya nisanta daga halittunsa mal albani ya ce kuntu zakarahu al-musannif min riwayati muhammad ibn yahya az al-imam az-zahabi ya ambaci wannan daga riwayar babban malami muhammad ibn yahya az-zuhli aka ake karanta shi zalu da damma ha'un da ɗauri zuhli dangantaka ne zuwa ga wani babban mutum a cikin ƙabilun larabawa shine zuhul zuhul yana da ainihin dangi da yawa ana danganta su a ce a to haka ake karanta shi a zuhli babban malami ne daga cikin malamai shine babban malamin hadithi a zamaninsa a ƙasar Naysabur ta ainihin ƙasar Iraki kenan a ta kasar iran kenan a yanzu shi ne wannan da ya samu matsala ta ainihin hasara da ta so masa dangane da al'amarin tumbatsar ilimi na al'imamu al-bukhari allah ya gafata musu gaba da karanta sai ruwa alamin dubara da littafin ainihin wato da littafin ainihin tagliku ta'alik na al'imamu al-hafiz ibn hajar askalani can karke inda ya tarjama al'imamu al-bukhari da littafin ainihin wato tarihu madinatul salam na al'imamu al-hafiz abu bakr baghdadi Allah ya gafarta musu gaba gidansu yace akhbarani salihu ibn daris wa hadha sanadun la ba'as bi malai yace wannan isnadi ne wanda yake bashi da laifi insha Allah fa inna salihan hadha awradahu ibn abi hatim wannan salihu din ibn abi hatim abdullahi dan abu hatim ar-razi mai littafin al-jarh wa ta'dil ya kawo bayani akan sa wa qala yace rawa anhu muhammad ibn ayyub muhammad dan ayyub yana riwaya daga wannan walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila bai ambaci wata suka ko yabo a kansa to kasancewar ba a samu suka ko yabo ba kuma ga wani daga cikin amintattu na riwaya daga gare shi sai a dan natsu daga riwayar sa ba za a tunkuɗe kaɗe ba musamman kuma tunda ba hadisi ne marfu'i ba wa qad rawa anhu dhuhli aidan kama fi hadha al-athar to kaga ga wani amintaccen ma na biyu shine az-dhuhli muhammad ibn yahya az-dhuhli kamar yadda ya bayyana a cikin wannan ainihin asarin insha Allah Abdurrahman eh? eh Abdurrahman ibn Abi Hatim yana ce jazakumullahu khairan Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi sai malam yace an-nadru bin Muhammad al-Marwazi an-nadru bin Muhammad al-Marwazi al-Qurashi Abu Abdullah wannan wani ne daga cikin malaman hadisi amma za'ifi ne kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin mizanu na ijda ba karbar riwayarsa ya rasu ta da shekara 200 da ainihin wato uku Allah ya gafarta masa قال علي بن الحسن بن شقيق عن النضر بن محمد سمعه يقول يتي ناجي النضر ابن muhammad yana cewa man qala hadhihi al-ayatu makhluqa wanda duk yace wannan aya dake tafe halitta Allah ce innani ana Allahu la ilaha illa ana inna innani lalle ka sani cewa ni ana Allahu ni ni ne Allah inji Allah ubangiji la ilaha illa ana babu wani abun bauta bisa cancanta sai Allah fa'budni ka bautata mini faqad kafara wanda ya yace wannan ba siffa Allah bane ba zancen Allah bane halitta ce daga cikin halittun Allah malai ya ce wannan ya kafirta in ji al'imamu annadru bin muhammad almarwazi rahimahullah sai malin zahabi ya ce amma takfiru man ƙala bi halkin ƙur'an dangane da cewa cewa da ya yi wanda ya ce alƙur'ani halitta ne kafiri ne aga wata magana ce sabuwa da tun da muke karatun ba a yi magana a kanta sai zai tsaya ya ta'aliki wannan zahabi ne ke wannan ta'alikin Ya ce, 'Fa'inna, amma takfiru man qala halkin ƙoran alquran da an sa'iri a'immati salafi fi asiri maliki.' wa dangane da kafirta wanda ya ce qur'ani halitta ne irin wannan zance ya zo daga sauran malaman magabata waɗanda suka rayu a zamanin imamu malik ibn anasir rahimahullah wa da al Sufiyar. ibn Masruk al-thawd wanda dukan su malamai ne da suka yi zamani daya thumma asr ibn mubarak wa waqi'i da kuma zamanin abdullahi dan mubarak al-marwazi da waqi' ibn al-jarrah rahimahumullah yana faɗan wasu aqran ne waɗanda suke dabaka guda thumma asr ash-shafi'i thumma asr ash-shafi'i wa affan wal ka'nabi sai kuma zamanin al-imam shafii muhammad ibn idris ash-shafi'i wa affan da kuma affan ɗaya daga cikin manyan malamai da mun ji magana akan shi a baya wal qanabi da abdullahi ibn maslamat al-qanabi rahimallahu jami'a jami thumma asru ahmad ibn hanbal sannan sai kuma zamanin alimamu imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a wa ali ibn abdullah ibn al-madini kenan rahimahullah thumma asr bukhari wa zur'a ar sai kuma zamanin al-imam al muhammad ibn da shi da ainihin wato ɗayan malamin shine abu zur'at razi muhammad ibn idris kenan rahimallahu jami' waɗannan duka wasu dakkan malamai ne waɗannan su ake ahlul hadith jama'a su ne malaman hadisi san su da ƙaunarsu da bin tafarkin su ibada ne addini aqida ce a gurin musulmi na kwarai aibata su da suka su da zagin su ko kuma illata su ko nuna cewa su ba a bakin komai suke ba wannan kuma ƙida zindikai ce jaba zindikai kala daban-daban a cikin ƙungiyoyi daban-daban daga cikin ainihin a mu'tazila kan gaba ne yan to kenan ba gane su ba da kuma a wannan zamanin al masu aiki da hankali wanda suke gabatar da hankali akan nasi, wanda suke cewa a fassara maganganun manzala sallama da gwargwadon shi da Ƙur'ani, da gwargwadon hankalin kowa kowa ya aiki da hankalin shi ya fassara da haka suna juye maganganun Allah da manzan Allah Salama a bisa haske ko ka ce duhun ƙwaƙwalinsu da kuma abin da ilimin zamani ya kai gare shi na bincike musamman dangane da ashatu sa'a al-kubra wa ghairiha dangane da wasu maganganun da Qur'ani yayi a ce ai eh, dujal sune turawa ya juju majuju sune yan China lalacewar zamani da kusancin shi shine telecommunication da makamantan wannan duka waɗannan al-aqlaniyun ne asali fikira ce daga yammacin duniya cikin turawa akwai littafi musamman da الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل rubuta mai suna al'aƙalaniyuna wa manhaji fi ta'awilin ƙur'ani wa sunna ya ce ardun wa naƙad wani suna makamacin haka juz'i ɗaya da shi a makarantar asali fikira ce daga turawa turawa suna ma na kiristanci da suka yi baran da shi tun fiye da shekara 400 suna mashi wannan fasara ta sun zuciya da lokacin da turawa suka zo ƙasashen larabawa bil akhas misra da suriya da iraki wannan sa da cikin ƙasashen larabawa waɗanda turawan ingila da faransa suka kai cappa gare su suka musu mulkin mallaka suka dinga ɗiban 'ya'yan musulmai suna kai su ƙasashen turawan jami'o'i irin university of london school of african and oriental studies a berlin jami'a ta ainihin berlin center for uh, asian studies jami'an Paris a sorbonne kenan su masa da center for african uh, and asian studies a leading ta kasa ainihin uh, abin nan abin nan leading ta kasar abin nan subhanallah ba na kasar nan ba scotland ba a wannan kasar eh, da suke da birnin ajax din nan ne sunan garin holanda ta lafira akwai jami'acin leading shahararriya ce sunan garin kenan haka a scotland din ma a ainihin abadin duk wannan jami'ai suka dinga ɗiban 'ya'yan mutane suna kai su za a karanta da su larabci musulunci tarihin larabawa falsafa adabin larabci duka a hannun turawa da shari'a da komai a nan aka birkita musu kwakwalinsu na fata mun gano sai suka zo da irin wannan guba ƙasashen musulmai a cikin na gaba gabansu wanda suke da rubuce-rubuce irin wannan akwai a sheikh muhammad abdu akwai ainihin wato ainihin sa'ad zaglu akwai jamaluddin al-afghani wannan sa daga cikin ɗabaka ta farko akwai wannan malamin rashid rida allah ya gafarta musu su wannan duk malamai ne masana sa da rubuce-rubuce da tafsirai sannan akwai kuma na bayansu sai aka samu irin su ainihin wato wanda suka ko dai suka je bayan su ko kuma ɗaliban waɗanda ne kai tsaye ko ɗaliban ɗalibansu, su akwai wannan shahararren malami daga cikin malamai shine dan uwan sai Sabi Muhammad Sabi da tafi shi ma tafsiri akwai mutane irin su Ba Hussein akwai mutane irin su Dr. Muhammad Hussein Haikal akwai mutane irin su Ahmad Amin da dan uwan shi Muhammad Amin akwai su da dama waɗannan na misra kenan wanda sun daban su mabudu zuwa mana sannan akwai su a iraki akwai su a suriya ga sunan irin su albuwaiti wanda suka taji dani da su albani ya mutu kwanaki baya a jami'ar a jami'ar ainihin wato abin nan yake jami'ar dimashka akwai irin su ahmad shalabi ahmad shalabi wanda marubuci ne kwararre ya da littafi da'iratul ma'arif islamiyya encyclopedia of islamic culture mujalladi 29 shi rubuta shi encyclopedia ne komai ne ruwanka akan musulunci ahmad shalal phd gare shi a islamic history daga ingila daga daga university of uh, abin nan uh, of london akwai ire-iren su wannan gazali mai littafin fikin sira wanda za ga albani yau mun sharadi a littafinsa waɗannan jama'a su ne ake tarasa a cikin su al'akalaniyu masu gabatar da hankali akan nasu galibin su mahaukata ne inda maganar sanin addini na gaskiya ne saboda hankalinsu suke aunawa yana da kyau mutane su kan littafin dar'u ta'arudul aqli wal sai dai abin takeici littafin ba na dalibai ba. malami ma sai gagga da littafi ne mujalladi tara akwai bugun da ake mishi ma mujalladi 11 na ne da ta hakikin Dr. Rashad Salim babban malami wanda ya kusa shekara hamsin yana hidima ma da Ibn abu makin ciki kenan da a ce dan juz'i ne kankani da kuwa zai iya karantawa to da sauki amma wannan malamai ma sai dai a siya a ajiye a kanta kawai saboda bacin rana ko kuma ka a ci mutum bayan shi wanda ma ya siya dinki to ana nan ana nan sai kuma aka dinga samun mutane daga nan kasashen mu suna tafiya misira musamman karatu kun suka je a wannan matsotsar ta guba suke tsotsa sai su kuma su dinga firza mana ita na ba ta muna gane akwai su da yawa a cikin izala akwai su a cikin ɗarika akwai su a cikin ‘yan ba ruwa na akwai su a cikin wanda suke tutiyan ma salafiya ne akwai su da kai mamaki idan an samu wani mai phd ana cewa ya karatu a makka amma ya da irin wannan guguwa aƙida a misir ya fara karatun shi su ahmad shalabi su ne malaman shi wannan su ne suke kawo magana akan ‘yancin mata su suka kawo shi cikin musulunci su suka kawo magana akan ƙayyade iyali su suka yi turawa aikin kawo shi cikin musulmai su suka kawo magana a kan cewa ba kowane hadisi za a yarda da shi ba sai wanda ya dace da ƙwarani suka ƙoƙarin ƙulla rikici cewa ana samun hadisi da ke saba ƙwarani wanda babu wannan ƙarya ne su suka kawo ƙwaranin ma a fassara shi da kwanduwar kashin ƙoƙarinsu su kanta zaman a taswirul fanni fil ƙwaran na sayyid ka ga ta'addanci ga ƙwarani ka karanta tafsirin wancan ainihin malamin muhammad abdu tafsirinsa da laccoci da makalat na jamaluddin afghani in fact isu isu sai da aka samu suna kafarta junansu muhammad husaini haikal mai littafin muhammad sun littafin shi kenan tarihi mazala ne amma saboda rengi sun littafin kawai muhammad saboda tura sun kama shi wanda rashin hankali wanda shi ma ce ne amma aka yi biki na musamman na tunawa da ɗa husaini bayan shekara hamsin da mutuwar da hamsin a lokacin ya rubuta article da ya gabata a wannan ta'abin din a wannan anniversary din a cikin ke cewa shi ya tabbatar da cewa lallai abokinsa da hamsin zindiki ne suna kama ta junansu saboda kowa ɓata shi mataki mataki ce na ba ta mafi cewa to da aka duk wanda ya karatu a gwai ire-iren waɗannan malaman kakai mamaki don kashe wannan mugwa ke kira ce ta 'yan akalaniyu gaskiya ne suna da kamanni da mu'tazila dan haka dole a danga su suna mu'tazila amma wata aqida ce mai zaman kanta akwai rubuce-rubuce da malamai suka akan kai mata raki musamman malaman Saudiya malaman tauhidi a hirin Allah kai garu su shine nake mana ishara ga wancan na ainihin malam doctor ainihin wato abin nan nasiru wanda har yana raye professor ne na aqida a Jami'ar Islamiyya yana raye har yanzu zaka iya googling kuma ka ga rubuce-rubucensa zaka ga har wannan makala din da yayi aka da littafin za ka isa mun shi so da aka zama su daina mamaki wanda da ya karatu a misra wala sai wanda Allah ya sani haka duk wanda ya karatu jama'a a ainihin wato suriya ko iraki kai wanda ya karatu a abu zariya masu wanda Allah ya sani shi abu zariya ibadan da makamanta musamman waɗannan first generation university nan ko da islamic studies ga karanta ko arabic ko linguistics ko literature duka akwai ire-iren waɗannan malaman akwai su a waɗannan wuraren wanda su masu yi karatu ne a ingila ko a faransa ko a makamantarsu in za ka gaba akwai masana wasu ba ma da ta ne, kafirai wasu masana tafsiri ne kafirai zindikai ba sa sallah ba sa ba coci wasu ƙwararru ne a kan fiƙihun malikiya wani ƙwararre ne a kan fiƙihun muƙaran wani ƙwararre ne a kan tarihi suna da rubuce-rubuce da yawa kuma kafirai kuma musamman aka training su don su kawo musulunci wannan tangarda kuma aikin da suke kyan kuma suna baiwa gwamnatocin kasashen su amerika ingila faransa shawarwari a kai da za a rikirkita addinin musulunci da da za a kawo policies da da za a kawo rigingimu da fitintunu duk da suke faruwa tsakanin musulmai karkai mamakin alaƙa su da waɗannan abubuwa zaka jika ka tarar santoci ne an tanar dan musu kayan aiki da kayan bincike an je an siyo littattafai an nemi mahkutat an tara nazari kawai suke suna bincike a kai akwai uh, manya-manyan santoci kamar misali yanzu a jamus din a berlin akwai santa ta tara littattafai wanda suke mahkutat manuscript wanda babu irin ta a europe gaba ɗaya second only abin nan wanda take eh, eh, eh, shatabe a can a can a can leading wanda zuwa suka yi kasashen turawa larabawa suka siyo su suka kwaso suka sato su suka zo suka tattara yanzu kuma sai dai a je gunsu littattafai da dama da ake cewa su fata suna can a hannun su da dama za ka zance tafi kaza yanzu mafkud ne ba a san inda yake ba sai wani ya je bincike ko ɗalibta ko sabatikal ko yawon duniyarsa sai ya tsinta sai wani ya kofi wani ya samu kofi ya siya da makamantansu sai a zo da shi sannan ake kawo shi kasashen larabawa a zuwa ya taƙiƙi wasu daban ma a gunsu aka fara ganin su jama'a daban musulmi ba sun sace a andalus sun sace a ƙasar ainihin iraki sun sata a misar sun sata a ko'ina wannan bala'in dai sai dai allah kawai tsare mana shi ta yi sai madina ya zai mana wannan yakin dan dai musulmi ba su shara wannan yakin gaba da allah ya tsare su don haka a ana samun ire-iren waɗanda suke sukar malaman hadisi a cikin irin waɗannan ɗabaƙoƙin mu'tazila kan gaba sai kuma a yanzu a zamanance a ƙalaliyu don suna gabatar da hankali a kallon suna rena hadisai da hadisin da bai yi musu ba ku saurara da kyau in suna magana sai ka zance ai wannan ya saba wa hankali kai a hankalce a ce kaza yanzu a hankalce a ce an wa annabi sihiri to da kaji wannan ko ka sa jan fenti a kan mutum aiki ne da hankali hankali kuma yana da gazawa yana da iyaka dan ɗaya ne daga cikin senses shine sixth na shida a cikin senses banda ido da hanci da baki da da kunne da hannu ko to na shida da fata ko to na shidan su shine kwakwalwa shine hankali zaka yana da limitation sannan kuma ya da limitation fil jumla kuma yana da yana da ainihin wato zarceceniya tsakankanin mutane don abu ne muktasa wani abin da ya iksabi na hankali ya fi na wani ina fata mun gani. a wani abu ne ga kamar arziki ne da Allah yake ba mutane wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an sai sanya muku waje Allah kuma sam'a wal absara wal afida da su ake samun hankali training na rayuwa yau da gobe zaka kowa na shi daban zaka haka ce sai in ce ni a nawa hankalin na yadda kaza zai iya ruwa sai wani ya ce ya nashi hankalin ba zai yi ba wani kuma ya ce a ana shi hankalin yana iya yiwuwa kuma yana iya ƙin yiwuwa ko kuma yau hankalin shi ya cewa ya yi gobe kuma hankalin shi ya gano cewa bai yi wato da wani za a yi kyan babu bin ka'idojin ile Allah ga ya tsare mu daga bata malam ya ci gaba da cewa baya ga waɗannan sai ce wani nasa'i wato a zamanin su sannan zamanin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi da kuma al'imamun imamu nasai wa muhammad ibn jarir wa ibn khuzaima sai kuma muhammad ibn jarir malamin tafsiri kenan da kuma al-imamu ibn khuzaima imamul a'imma Allah ya gafarta musu gaba da su muhammad ibn nasar ina ta cewa na barko nasar wa kana wa kana nasu fi hadhihi al-azmina malamai a zamanin da waɗannan ainihin wato suka rayu zamanin da wannan malamin suka rayu an samu mutane in ma ƙa'idan malamai a cikinsu akwai mai cewa bi annahu lahi, wa wahayuhu watan tanzilu ƙwarani zancen Allah ne kuma wahayin Allah ne kuma Allah ne saukar da shi ghairu makhlukin ba halitta ne. wa in ma ƙa'idan ko kuma masu cewa bi annahu kalamullahi wa tanziluhu wa annahu makhluq wasu kace eh zancen Allah ne kuma Allah ya saukar amma kuma halitta ne shi wa zakaru fi dalili suka ambata daga cikin dalilansu da suka ambata a Qur'ani suka ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan suka ce ai ja'alna tana zuwa da ma'anan khalaqana ne zai zo mana fashin baki akan wannan ja'alnahu qur'anan arabiyyan suka fasa suka ce khalaqanahu qur'anan arabiyyan amma wannan kuskure ne na farko tukunna ba a fasara Qur'ani da son zuciya dole sai da abinda magabata suka fasara idan ana maganar magabata kuma kullum ya fara zuwa cikin tunaninka sahabbai sannan tabi'ai sannan a tubawar ya da aka fasara su gane to za mu zo mu ji fasara daga fasara su insha Allah sannan akwai inda ya zo a cikin Qur'ani ja'alna din ba da ma'anan khalaqana ba duk da ya zo daga da ma'anan khalaqana ɗin waje allan layla wan nahara ayatan misali waje allan sama a saqafan mahfuzan ko wa khalaqna sama samaaa ke zai zama wa khalaqna as-samaa'a amma kan dauki وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وجعلوا هل معناه وخلقوا وسيروا لهم وسيروا وزعموا واعتقدوا ina fata mun gani in ka dauki kamar faɗin Allah wa hamna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwa wa ja'alna ay wa awrathna fi dhurriyyatihi muka gadar a cikin ainihin wato zuriya annabi ibrahim haka in ka ɗauki ire-iren waɗannan za ka gansu da yawa a cikin alkur'ani malam albani zai kawo mana wasu misalai daga cikinsu ƙalu suka ce wal maj'ulu la yakunu illa makhluqa suka ce da abin da aka ce ja'alna to ma'anan shi za mu ci ta aliki akan wannan ga yanar ya sa lamba 172 da 173 insha Allah mun je a shafi na gaba fa ma'amunu ya ce ana nan ana nan malamai suna ta wannan taga isu isu kowa na da ra'ayinsa sai aka zo aka saka wani mutum mai suna ma'amu ya zama halifa a zamanin abbasiya shi ne abdullahi kenan dan gidan harunan rashid wanda aka haife shi jihar shekara 170 daidai ya rasu jihar shekara 218 wannan wannan bawan Allah ya ya hau halifancin musulunci a hijira shekara 198 mana ya shekara ainihin talatin kenan yana halibanci in ka ɗauka tun da aifin shekara ɗari da saba'in to yana da shekara 28 a shekara ɗari da casa'in ba zai shekara shi a lokacin 28 ke nago ya wa halibanci ya shekara talatin yana yi ya mutu ya ɗan shekara 68 don ka kirga daga 170 zuwa 218 zai baka shekara ainihin abin nan 68 daga 170 na 2018 shekara nawa 48 yes 48 jazakallahu khairan 48 ko to ya hau ya hau halifanci ya da daga shekara ta kaga 208 eh, ashirin kenan ko can kuma ya rayu kafin halifanci shekara 28 shekara 28 ne ya rasu abdullahi bin harun harun rashid shi ne babansa shi kuma ana amsan shi da suna ma'amun to da ya halifanci dama shi ilimin shi ilimin kalam ya karanci ilimin kalam yana matashi dama kuma kowace kwarya da abin da ke cikinta take wari da aka yana hawa shi ya fara kan huja da wannan aya kan cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan sai jawo malamai ce su tsaya shi wannan hujja sai aka samu wani alƙali zamu je an ba labarin shi anan shi ibnu abi du'at shine ne zama babban malami Allah zai tawalla kibarahu na wannan bala'i ya wakilci wannan shar Allah ya sare wannan sarki wa kana mutakalliman kajigo ya dama dan ilmul kalam dan alwujudin uribat lahu uribat lahu kutubul awai an fassara mashi littafan malaman farko nan farko ba farko musulunci ba farkon ilimin duniya su aristotle su uh, socrates su plato su makamanta waɗannan kafiran na filosofi na a civilization na girka aka fasarta masu zuwa larabci ya kafa hukumar fassara wadda ke na bayan shi ne kafa za mu gudu ji bayan ya ɗauki ma'aikata da masana aikin fassara suka fassara mashi wannan ɓarnar ta shigo cikin musulunci daga ka samu wannan ke duka dariya, jabariya mulhida zanadika da a cikin gaban da aka fasaro ne a cikin karatun boko na wancan zama shi yasa da gaske ne boko na kai mutum wuta in babu addini boko yana batarwa ya halakar idan babu addini ko tarbiyya a cikin shi wannan gaskiya ne jama wannan kuma bai mai da shi haramu ba kamar da fakhrul razi yake fara cikin tafsirin sa da shi da al-qurtubi cewa duk abin da aka ce mai ilimi to wannan kasancewar shi ilimin kadai ya bashi sharaf din a koyo shi ko da alkhairi ne ko da sharri kashin haka shi fakarun razi ya ce to ko da sihiri ne ma ya halasta a karanta ba shi kada wannan maganganu akwai malamai da suka wannan maganganu duk da ke wannan zarmiya ce amma ka'idar da ya cewa duk abin da za a ce mai ilimi to dan adam fil jumla yana bukatarsa sannan musulmai kuma a keɓance suna bukatarsa don su tace shi su gyara shi kar a shigo musu da gurɓatacce a bata musu tarbiyya da addini kamar da muke gani a yanzu ilimin boko bai kamata ya zama sai an cakuɗe an cakuɗe ilimin maza da mata sai an yi tumbur sai an yi rashin kunya sai an yi fitsara sannan za a yi shi amma kaga ya cakuɗe da wannan to da aka samu wasu wawaye a nan ƙasa da ƙasashen magrib da makamantansu sai suka ce ma haramun kaga na daga cikin wato sai Allah ya tsare fada an nasa ilal qawli bi khalqil qur'an ya kirayi mutane cewa dolan dole kowa ya yarda cewa qur'ani ba ba ba magana Allah bane halitta ne to yanzu kaga sharrin gwamnati ke ta goyi bayan wani addini da bid'a gwamnati ce ta yi adopting addinin da aka ta ce dole kwaye domin duk abin da gwamnati ta yi adopting bai da kuka iya da shi yanzu bai da muka iya dole mai weekend asama da lafi dole mai lissafi da kalandar nasara ta juliya january february march dole mai kiliya hannun hagu bai da muka iya dole ranar yancin najeriya ka zauna a gida ko mun jaraba ka da san fitar ka aiki dole haka ranar eh, ɗaya ga watan januwari ranar maulidi ranar waye ranaku ga sunan birjik sun kusa wata guda a shekara tunda musa rakunan hutu ne musan amfanin lokaci ba yanzu ka kirga hutun da ake a najeriya kusa wata guda a shekara a fiskal abin na a kalanda yi dole waɗannan ranakun dole dole kai hutu kuma usadancin ko mun da a wakata alwala walbara saboda mai ta goyi bayan shi sharrin ta goyi bayan bidi ake kenan ina fata mun gano to daga wata goyi bayan wannan bid'a ta ce dole kowa ya bi wata haddadahu yau mutane kashe ya ja kunnen mutane wata khawwafa ya tsoratar da mutane mutane suka shiga cikin fitina ita yake ce ma al-mihna za mu can gaba insha Allah idan Allah ya kai mu magana akan al-Imam Ahmad ibn Hanbal za mu yi bayani gwargwadon hali a takeice game da wannan mihina. fa ajabahu khalqun kathirun raghabatan wa rahabatan aka samu mutane da dama suka amsa malamai da dama suka yadda da shi ragabata ko dai don kwaɗayin samun shiga a wurinsa za a ba su mukamai za a su mistoci za a ba su alƙalanci limancin juma'a za a sa su a cikin peron warahaba. wasu gudun tsoron bala'i da sharrin shi da makircinsa saboda duka da ɗauri da kisa da gaske wanda suka firgita suka bi akwai irin al'imamu shafi'i kullum sai da aka dakai aka dakai akwai wancan malami da aka ambata shine al-Imam Muhammad ibn Ali ibn al-Madini wanda akan haka ibn al-Madini ba shi da aboki kamar Imam Ahmad da shi da Yahya dan Ma'in duka sun samu wannan matsala ibn al-Madini shi yaudar shi suka yi ba shi wasu ƴan kuɗaɗe ya wasu maganganu aka juya magana daga baya ya rasa yadda zai kudda kan shi karanta tarihin shi a cikin littafin Nizam da Ijdad al-Imam Zahabi yayi wannan ainihin karatu a wajen shi kuma ya haɗa ma'inu tsoro ya ji ya ce gaskiya ni mutum ne mai rauni ba zan iya da haka ni zan haƙura in yi na yi aiki da illa an tattaɓo min humtuka eh, <laughs> ya yi wannan ya ba kan shi wannan fatawa sai a ɗan hambali ya ce haushin shi ya ci haushin shi ya ci haushin shi ya daina kula shi ya mai sallama ya daina amsawa in fact Ahmad ɗan hambali ba shi da lafiya yana kwance ciwo na ajali aka zo gaba ɗaya ustazan gari aka yi gayya aka zo gaishe shi ana ta sallama ana cewa argatu malam ya jiki da sauki ya jiki yana waigawa da ya ga ya dama ido a cikin su kawai sai ya juya fuskar shi gaba da irin kana kwance kana kallon mutane haka sai ya juya fuskar shi ma kawai gaba da ya juya kawai ya sa ma amsa gaiso mar masu gaida mara lafiya ya dama ido ya hakku kai da idan shawo ya ce ya ce to ni na fita sai fita waje zauro amma dan bali yana cewa ne ko da kowa zai amsa wannan kira kai ya haɗa dama ido bai kamata ba sau da kai jagora limami ya ile amma da hamari yake bashi shi uzuri Allah ya gafarta musu gaba su wannan duka da ne na mutane jama'a don ka san tunda Allah ya duniya haka take ya kamata ce ya bashi shi uzuri tunda shi ya fi sanin kanshi shi kuma shafi sai da aka kama shi aka kulle shi da aka daka aka daka daga baya ga kai duka yayi zabi sai ba kanshi shi fatawa cewa da aka baka ce halul qur'anu makhluq sai sai musu wayo ce alquran wat taurat wal injil wat zabur kullu hadhihi makhluqa da ya kashe ce da alqurani da at da injila da zabura ce duk waɗannan duka hanta Allah ne ya nufin duk waɗannan yatsun su kuma suka fahimci abinda suke su fahimta sai aka ce wannan ya duk sai aka saka amma da hanbali ya ci duka ya ci duka aka kulle shi wata 28 yana kulle za mu zo mu ci duk bayani akan wannan insha Allah Allah ya gafarta musu gaba da. Shi ne fa wannan malami ya cutar da mutane wamtana'a min ijabati aka samu wanda suka ki amsawa suka dage mislu abi mishar kama abu mishar alimu dimashq malamin kasar dimashq wa nu'aym ibn hammad alimin misra da malamin su bukhari nu'aym dan hammad wanda haka ya mutu a cikin wannan mihra wal buwaiti faqihu misr da buwaiti wanda yake ba malike babban malami ne na fiqhu ainihin a misra wa affan da Affan ibn Muslim rahimahullah muhaddithul Iraq wal Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ahmad ibn Hanbal ne imam da Imam Ahmad dan Hanbali wanda shine dalilin haka ake sami suna Imam Ahli Sunnah wal Jamaa zamu ga mujmalan da yawan labari akan wani wanda aka ce ko ka yadda ko a janya allowance ɗinka ya ce a janye allowance din shi dinari dubu duwata aka janye aka bashi cikin talauci sai da matan shi sun kuru suka bashi wanda za a ce to ka shiga rediyo ka je kai mana kamfe ka ce a yi cancanta ka ce a yi sak ka ce a yi kaza ka ce a yi polio ko ka ce a yi bad spacing ka ce mata su buto su yi kafada da kafaɗa da maza duk ba ana sa malamai suna wani maganganu ba a san abin da za a basu wani ya karba ya fada ya bata da talakawa da usare da masu zafin kai su kafurta shi ma wasu wani kuma ya karɓa ya ci bugu a mai sharri a kama shi a ɗaure shi a mai ƙazafi a buga a jarida wasu haka shi da aka yi haka jinin su mala albani da su mala jafar ya tafi Allah ya gafarta musu haka wannan haka duniya take dama inda sarakuna sa goyi baya to kuka goyi baya kuka zauna lafiya zamanin baban gida baban gida shine wanda ya kawo al'ada ta kisa da compromising da blackmail ya kashe ya yanka ya daure sojoji da malamai da 'yan siyasa da 'yan jarida da activist da 'yan asu da 'yan lebo da 'yan wane ne duk wani wanda yake daga murya yana hayaniya da makusanta da na nesa sai da baban gida ya maganin su daya bayan daya ta hanyar kuri a kashe irin da aka wa daidai giwa irin da aka yi wa wasu sojoji a tada zirgi yanzu a ce ai ya faɗi ba za a neme shi ba sai bayan 24 hours ma ko 8 hours sai an tabbatar kowa ya hudu. irin da aka yi wa aiwa wani allura a sanya wa wani guba a abin wani a kore shi ba ƙasa wani a jawo shi a bashi mukami wanda an bashi mukamin sai a sakin mai kuɗi ya sata shi kenan a bakin shi wani a sa shi wani shugaban wata hukuma a ginda mashi kuɗi da aka yi wa tai salari da yawo yake da gajeren wando da singileti ya ce ba zai sa riga ba sai talakawa sun more baban gida ya kafa bankin talakawa aka bashi shugaba aka an toye mashi kuɗi aka da kai ya sata sannan za ka baka tuto yanzu kai magana kai duka wannan shi za a kice mishi maradona ai makabeliyan akwai littafin makabeliya makabeliya wani shi ɗanin filosofa ne na ainihin ƙasar abin na moscow wanda yake da ka'idar ends justify the means al-ghayatu tubarriru hal wasila wato duk abin da ka yi ka ci burinka babu babu laifi aka hanyar da kabi kai dai ka kai mu maburin burinka to wannan shine qur'ani baban gida koyaushe ya tare da littafin yana karanta shi a cikin ɗauku duk wannan mugayen maganganu. mutane abokan shi ma irin su abiyola irin su ya rado bai kyale su sai da ya gabayar su irin su kingibe irin su uh, abin nan batsa irin su gasanan da yawa duk sai da ya gabayar su wasu ya kashe su wasu ya su ɗinsu wasu ya shirya musu jiwon mulki wasu ya kaza ya kaza abiola da kudin shi aka yi financing ju mulki da aka wa aka wa baban Buhari abiola da alkawarin cewa za a bai shugaban kasa a lokaci guda kuma an yi ma yar ado shi ma alkawar za a bai shugaban kasa shi ma ya taimaka a yi mulki daga baya kuma shi za a ga yar ado ya dinga biragin yar ado ba wannan ba wancan ya dinga biragin cewa sai ya yi shugaban kasa a lokacin nan abin gida yanzu ya dinga ya dinga jan a sa zaɓe a ɗaga a ce ɗan takara sun yi ma gudi an yi disqualifying ɗinsu aka yi wa yar ado haka aka yi wa wana haka aka yi wa duk sai da aka disqualifying ɗinsu gaba ɗaya aka zo kan eh, wannan duk su shinkafa agriculture da su shinkafi su ah, wane ne ga nan da yawa tarihin da yana na rubuce aka zo kan tofa da abiola aka yi zaɓe sai da aka zama a gama ya ce ya soke zama babu hayo ya kasa faɗin hujja ba hayo ga yi nan a ya kasa faɗin hujja ya kwashi kuɗi iya sarra shi ko kusan cewa baban gida jama'a bai mai da taya ba ran da ya bada wannan mulkin mutane sun manta ne da ya bada wannan mulkin ba tafiya yi za a zo a mushi sandford aka ajiye mutane a eagle square tun 9 o'clock so da ji ba sa latin kuma kowa ya sani ya yi ya ce ya daga sai 11 11 bai zo ba ya ya daga sai 3 o'clock da 3 o'clock ta yi kawai ɗayan ɗan a bata allah gafarta mushi kawai ya ce a janye sojojin tsaron baban gida kawai a janye su ya ba da oda matsayin shi na yanzu shi ne shugaban military cewa kawai a janye sojojin tsaron baban gida a bar shi kawai on his own ya ga mushi haka shi ne tabbatar kwa official an sallame shi daga aikin soja bayan kuma kafin wannan lokacin kamar da aka ba da labari a shahada a wuyansu an fi wata guda ana ɗiba kuɗi jirgi-jirgi ana kai simina shi sa har yau talauci bai kawo kanshi ba kuma wanda yake mushi ko sisi wala banki wala wani abu kuma ba a kama kudin shi a ƙasa waje don suna nan a cikin gidan shi <laughs> ka wasu an ce an kama kudin shi a kasa waje duk wannan kama kama da yake shege mai wayo ne ka shi to shi ya kawo mutane wannan ɗabi'a yan siyasa da baya kuma suka biyo bayan ta da haka duk yan siyasa haka suke duk haka da haka malami Allah ta wa Allah ya faɗa ta magana irin ta wuri ya ce malami da almajiri ya kiyayi siyasa to sai ya kwamsa kuma ya ce kuma makaranci ya kiyayi izala to na farkon daidai ne na farkon daidai ne amma na biyun ƙarya ne yawon malami da almajiri duk wani to ya yayi ɗan siyasa wallahi ba ba za su kai kasu sabaro mu kuma talakawa mu gane malaman nan su muhimmanci gare mu ga yan siyasa domin su suna gyara mana alaƙa mu da Allah kada dan dan siyasa ya yaudari wani malamin mu mun ba malamin mu da talauci ya sha yunwa duniya dan siyasa ya da shi ya ba shi kuɗi sai kuma zo mu tsine malamin albarka mu guje shi duk da bai kyauta ba bai kamata mu guje shi sai mu gane mu ne muka kai shi ga haka in mun sama mai nasiha to mai nasiha in kuma yake karba ba za mu zo mu ci gaba da cewa ka malam ya kyauta amma kuma yana nan cikin yunwa wannan ba zai samu fada kuma ce to ya kamata mu mishi wani abu ba tunda har istiqama shi ta kai a bashi kika ba ba kowa bane a zamanin zamanin da dauki dala ko ko naira miliyan 20 miliyan 30 a danka mai kai miliyan biyu ma bai taba ganin dubu 200 haka a haɗe, ya zama ba abin shi ba shi komai a cikin ta ba sai a ɗauki miliyan kaza a ba shi kuma ka ce ba zai karɓa ba mala'ika ne shi ko sahabi ne zama mun gano wanda da kyau ko Allah ya tsare to haka wannan ya dinga cutar da mutane ya dinga ainihin halaka su wa ta'ifatun siwahum da wasu malamai wanda wadan ba wadannan ba ya aka masa aka sasa a gidan yari sun thumma shab an mata bi wadda fi na biya ba a jima ba ya mutu a tartus tartush kenan yanzu sunan garin kenan tartush yana cikin kasar ainihin wato abin nan ne kasar iraki a yanzu ya mutu a wannan kasa a wannan gari wadda fina biha amin kasar iran sun mastakhlafa a huhu al-muqtasim sai kuma ɗan uwan shi junior brother din shi younger brother shi mai suna muqtasim shi kuma muhammad kenan al-muqtasim ala Allah duka zaka ji sunan Rashid Hadi Mahadi amin duk suna da irin wannan sunayen laƙuban shi to shi sunan shi a irin wannan laƙabin al-mu'tasim sai ya ƙara wa nashi al-mu'tasim alallah daga nan ya zama yayi zaka ji al-muqtadir alallah alwana alallah alwaye alallah duka sunayen bani abbas wanda halifofi ne guda talatin da ainihin wato bakwai suka yi halifanci a daular abbasiya cikin sama da shekara 524 allah ya gafarta musu to wannan mu'tasim daga shekarar da ainihin wato wancan dan uwa na shi ya rasu 218 ya halifanci har zuwa 227 kaga shi kuma ya yi halifanci na shekara 19 kenan ko 218 ah, okay haka 27 shekara 19 shekara 9 an haife shi a hijirar shekara 179 ma'amun ya girme shi shekara 9 shi kuma ya rasu hijirar shekara 227 ina fata mafi fahimci wannan to dama shi wannan na farko tuku na jahili an ce bai iya rubutu da karatu mutum nan yana yaro yake karatu sai dai farauta to da ka za ka ga za ka iya fahimta yadda shirman shi ne kuna wancan na ɗaya kenan na biyu kuma Allah ya yi shi mutum ne karfa an ce ya kama hannun mutum game da kare da ke kawai sai kare hannun mutum saboda ƙarfi sannan <laughs> sannan ko an cije shi baya jin zafin ciwo yana cikin shi. baya jin zafin cizo yana da wani kamar shafi kenan ko ina yan tauri wanda ko an cije shi bai jin ah, zafin mutum ne wanda yake wa idza batashtum jabbari to haka ya dinga wannan ci gaba da zalunci dan dan uwan nashi zai mutu ya mushi wasiya akan cewa ya ci gaba da wannan daga cikin abin da ya ci gaba da yi siyasarsu akan khalqul qur'an sai an tabbatar da duka musulmai sun imani da khalqul qur'an yana da labarai tsewa a cikin tarihi wannan karanta a cikin littafin albidayatu wanda na ibn kathir ah, sannan shine farkon halifan da ya bar bagdad ya koma samira ya kafa gari sabo saboda yana da yawan bayi sojoji da masu ma'aikata garin ya musu karam sai koma gefe guda yawan sabon gari ya same suna surra man ra'a gari wanda yake burge duk wanda ya gan shi ne aka yi abrogation ya sa samira sa daga surra mira man ra'a asalin sunan gari ke na ba ta mun gari ne haida a cikin kasar iraki shi ya kafa garin ya koma can da zama to da ya zo famta hanan nasa sai mai da abin jaraba ana zaune a gidan ko za a je a wani malam wani mai yaƙi da shi akan ƙwar'ani a yi ranka ne ba sani ba a je a kamo shi ce me zaka ce game da kalkul Qur'an in ka ce Qur'an makhluk a ce to nan jika in ka ce gari makhluk a ce a sashi a gidan yari ko a mai budala ko a kore shi a gari a ka hukuncin kawai da ya dace da da ainihin mizaj din shi a lokacin kawai da yanayin sa a lokacin wani haɗa bi aba'il mihna qadihi ahmad ibn abi du'at ibn abi du'at shi shine ya shahara akan wannan aiki an lokaci bai ba ya shahara akan wannan yakin wa darbul imama ahmada darban mubarraha suka yi wa al-imamu ahmad duka duka na kawuka duka na kawuka wanda aka dake sai a fito shi a dake shi a dake shi har ya suma a watsa mai ruwan sanyi a jikin ciwukan da bulala ta ji masa a mai da shi gidan yari haka ya rayu a wannan gidan yari har wajen watanni 28 aka sake shi aka ƙara kamo shi aka sake sake shi al muhammad dama san da aka kamo shi farko an kamo shi za a kai shi gun wancan halifa al-ma'mun sai aka wayi gari da daddare wanda suka kamo shi an sako shi a mangala shida wancan ɗayan malamin shine ainihin wato abin nan nuh wuce shi a baya ko aka sasa a mangala irin ka ana sa a mangala taki wannan da wannan ana su dinga rita da junansu aka aka saka shi a mangala da ya zo suka kwance shi sallah cikin dare suka jira abu yana cewa ya Allah kar ka gama fuskata da wannan sarki shi ne aka waye gari sarkin ya mutu su kansu masu wato guards din su kansu jami'an tsaron hankalin su ya tashi dan sun ji wannan addu'a kuma kaga ba cewa ya Allah ka kashe shi ba kamar yadda Sufyan al-Thawri ne mun karanta a baya Sufyan al-Thawri uh, da ya gudu ya je Makka uh, wannan ya kuma shi da sako Abu Ja'far Mansur cewa ga nan zuwa ya aiko da cross ko an je a kama shi a gice da shi irin da kafirai suka yi ne ya gice Annabi Isa sai je dafa ka'aba ya Allah ya ce ya Allah karka bari wannan bawa naka ya kai gari saura bai fi kilomita sha biyar a shigo maka ba a nan ya kamar da zazzabi gari bai bayan mutu akwai bayan Allah na gari karanta duka wannan a cikin sirwa alamin dubara ma kana hadisan yuftara labarai ne tabbatattu jama'a to har yanzu sarakuna masu karya kashin bayan malamai su sani cewa Allah baya kyalu su ko da aya bata bayyana nan ba za ta yi bayyana daga baya kuma ko da kuma bai bayyana ba akwai lahira so abdulhamid muhammad ya ya mutu wannan din ya kama shi ya daure shi aka ci gaba da daure shi haka dai ya sha wahalar duniya har zuwa wani lokaci can da suka ga dama suka sake shi aka sake kamo shi aka sake sake shi aka aka ta mishi wannan zalunci falam yujibu bayan an sake shi kuma aka ce an kafa mishi dokar ta ɓaci kada ya ƙara gaya wa kowa karatu to a lokacin ne kuma ɗalibai kuma suna da kishiyar ilimin shi kuma baki dan makhlad ya taho daga kasar andalus ya keto kasa da sahara da ruwa ya taho ya ga imam ahmad ne kawai yanzu ya tare imam ahmad yana onda house arrest yana sai da zai sai zama kamar almajiri yana yawo yana bara sai je gidan imam ahmad ya yi bara ya kwankwasa ya shiga ga imam ahmad cewa kaji kaji kaji bukatata duk abin da nake da shi na siyar na taho gare ka ce to ko ba za ka tafi wani ba na ba kullum ka zo gidan nan kamar ka zo bara sai ka shigo kuma maka hadisi ɗaya biyu kafin kai daɗe wanda za a fara suspecting ko wani abu ne sai ka fita ka tafaru ba goma ka haka ya dinga yi wajen wata shida baya fasawa sai je daga hotel ɗin da ya sauka ya zo ya ji karatun ya koma haka ne haka ne ba wanda ya sani da aka ba imam ahmad dama ya ci gaba da karantawa shine sai ya zo ya ɗaga shi a majalisi ya ce wannan shine ɗalibin ilimi na gaskiya kun ji kun ji abin da yake shi sa wata bai da lafiya imam Umar ya ce har gidan da yake haya ya je ya gaishe shi daga nan girman shi ya dauka a cikin al'umma da yana na cikin tarihin shi a cikin sirru alamin dubara da da littafin nan da wannan yayi abdulta abu gudda wanda yake ba da labarin ya tattara bayanai akan wahalhalun da malamai suka sha wajen neman ilimi malaman hadisi jama'a malaman alheri ne Allah Allah kai maganin duk wanda yake so ka so kuma wannan wahalar da suke sha gaba to baki dan makhal shi sa babu malamin hadisi irin shi a yammacin duniya a andalus kamar da zabi yake fada musnadin shi mujalladi hamsin ne amma shi ma yanda ya bata yana daga cikin da turawa suka sace wata watakila wana garu suka yi jayayya da shi suka tattauna da shi wajarat umurun sa'aba aka shiga cikin wasu halaye yanayi mai ban wahala dangane da munazara ya daga cikin manhaji da aqida ahlus sunna shine ahlus sunna ba sa muqabala da yan bid'a jama'a mu kiyaye wannan dan a yanzu malamai daga cikin matasan mu na ahlus sunna suna ruduwa da cewa barista tana da yan bid'a wanda baya baya jawo wani alkhairi baya bayyana gaskiya sai dai ya zama an yi ainihin an cakuɗa gaskiya da ƙarya sannan wani lokaci ɗan bid'a ne sanya shubuhar da kai malamin baka yi ta yadda ya kamata ko kuma ko da kai kawo ta ɗaliban ka ba su iya fahimta da masu saurare da kuma na nesa tun da an ɗauka a rikoda da makamantansu wani kuma wannan shubhar za ta makale a jikin zuciya shi saboda wani nan nasu ya fi ala harfin yana na dama a gaba yake bai shiga cikin addini da ya kamata da ka ɗalibai yan uwana mu kiyaye wannan jama'a ba a muƙabala da yan bid'a sawa'un kirista ne yahudi ne dan shi'a ne dan qalaqatu ne dan aqlaniyun ne dan suka hadisi ne duk waɗannan yan bid'a ne da yadda rika duka yan bid'a ne ko to ba a mukabala da su amma ana iya yin tattaunawa munazara tsakanin malamin ahlus sunna da malamin ahlus sunna akan wani abu da basu fahimta ba basu fahimci juna ba to wannan shine aka samu shafi suna ta yi tsakanin shi da Muhammad ibn hasan shaybani Imam Malik da Abu Hanifa sun yi wannan ya ya dan ma'inu kullum da Imam Ahmad suna wannan tattaunawa haka dai haka dai malamai suna yi junan su amma ba za ka iya kawo inda suke da yan bid'a sai dai idan suka samu kasa cikin wani kunci irin wannan shine an tirsasa su Mamu Ahmad an tirsasa shi ne yana ɗaya yana fursuna ne aka fito da shi aka ce sai ya yi wannan munafiki da aka Allah ya taimake shi ya ƙura malamin bid'a a gaban sarki amma amma mai da shi al'ada ko ya zama kai ka shahara ma kai malamin muqabala ka bu iya mukabala fiye da komai ko wannan bai daga cikin muna jin kartawa ainihin wato malaman farko in kun tuna a baya mai wannan magana har muka zo littafi na ainihin wato malam abin ba ramanta ba salim ibn aidin al-hilali hafizahullah wanda ya rubuta karamin juz'i sunan shi ya kauce mai da kwalwata wanda ya shi karamin juz'i ne akan tabbatar da cewa ba daidai ba ne wannan mukabaloli da ake duk da za ga sun shahara yanzu ana sansu a gidajen rediyo da tv da sauransu aljazira wacece fm wacece fm ko a ɗauka ko a je a yi a wani wuri da sauransu duk wannan ba shi ne asali a manhajin malaman farko ba wallahu ta'ala a'lam wajarat umurun sa'aba aka samu al'amura masu wahala man arada an yata'ammalaha wa yadri ma tamma kama yanbaki wanda yake so ya ji ya nutsu ciki ya san kuma abin da ya faru kamar yadda ya kamata a ce ka sani a matsayinka na musulmi a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na ahlus sunna falyutali'il kutuba wat tawarikh sai kuma cikin littattafai da tarihohi ka koma ka nemi littafin musamman albidayati wani nihaya na ibnu kathir da littafin shi kanshi al-imamu zahabi ne littafin ainihin tarihul islam na zahabi da littafin zahabi har ila yau shine littafin watan wa tansiru a'lamin nubala a cikin tarjaman imamu ahmad a cikin tarjaman imamu ahmad da littafai da dama wannan sa daga cikin mafiya tsafta shi sa na takaito akan su akwai littafin da aka yi musamman yi. A akwai da kuma suke sun tattaro maganganu ne tare da sauran maganganu wa illa in ku ba za ka iya haka ba falyajlis fi baiti to ka zauna a gidanku wa yada nasa min sharri ka kyale mutane daga sharri ka baka sabu abu ka magana kai zauna a gidanku ko kuma ku asalin sana'a da ka iya kai tsohon soja ne ko to kuma bariki gashi ana yin sojoji a can sabisa tsohon likita ne kai mai operation da duba mata in suna eh, eh, eh, idan suna da ciki mai bada da awo to kuma da Allah a samu maka wani kilin da zaka zauna kai ta fafe mutane ciki kana cire musu kaba kana musu operation kana cire musu gwaiwa kana cire mata ciki CS ya fi maka alheri da kai da sauran musulmi kai tsohon dan kasuwa ne ko ka shigo cikin izala da wani tsohon karatunka wanda na ɗarika ne ko to a baka jari ka ci gaba da kasuwanci ka bar musulmai su yi karatu irin na musulmi tsohon fasto ne kai ka shigo musulunci to tsaya a sabon musulunta kar a baka lasifika a cikin wa'azi bal yajlis fi baiti wa yad'u an min sharri wal yaskut yanshuru bi hulmin ya zama mai hankali ya shuru na masu hankali aw li yantiq bi ilmin ko kuma in zai magana to ya magana ta masu ilmi fa li kulli maqamin maqal kowane wuri akwai magana da ake wa kulli nizalin ko nazalin rijalu kowace kokuwa akwai wanda suka iya ta yanzu wannan abin da muke akwai wanda ba za su iya wannan zaman da muke na sauran karatu ba don ba harkarsu ba ne don ba mazaje ba ɗalibai ne su ko ba haka ba su watakila 'yan kasuwa ne yanzu wani na nan a hanya direba ne yana ta tuki sai ya kai legas cikin daren nan ka za ka iya wannan likullin na zalin rija akwai wanda wannan nan a dajin sambisa soja ne ka kai ba za ka iya ba ko kuma za ka iya kwana masallacin da kana muraja sai ya karanta rubi da kaba ɗari kana riƙe da carbi ka kai aran mali ba kuma gaskiya bane kowa da aiki shi yau wani ɗan kasuwa ne diyo sai da kai ba zai kuskure ba ya san kaza na kaza ne ya san kaza na zai ta lissafi yana buga wayoyi yana kaza to kowa ya tsaya a matsayin shi kar wani ya shiga yake in ka ga abin da eh, likitoci suke a cikin ɗakin tiyata kai yanzu ka yi kai shi to su kuma sai su ta garejin hadisi ba su isa ba kowa da aiki shi ko ba haka ba abinda malami yake yi na chemistry yana alwusu-wusu da fanguloli kai ka isa ka yi shi ka aron ma ka isa kai wannan sai ne ka koya kowa ya tsaya matsayin shi wa inna min al’ilmi yana daga cikin ilimi an taƙula la lima la ta'lamu Allahu wa rasuluhu ala ilimi ne Ka ce ban sani ba in ba ka sani Allah ya gafarta Imam Malik Imam Malik ya shahara da irin wannan in bai sani ba zai ce ban sani ba an ka faɗa mai ya ce kai na ce maka ban sani wani ya ce to ai malam mu mun baro mutane ba duk duniya ana cewa ka fi kowa ilimi ce ka je ka ce musu ashe malam kuma ba abin da ya wani ya tambaye shi ya ce alaga ta malami hukuncin kaza ya ce ban sani ba wannan matsala babu ita a garinmu amma ka bari zan bincika mutumin ya dawo gobe da kayan shirke ya ce alaga ta malam na zo magana fata wannan ta jiya malam ya ce kai ba na ce maka ban sani ba to har yanzu na ban sani ba ka taimaka alaga ta malam ya ce kai ka kiyaye so kake yanzu ni in sa kai na cikin matsala kuma in shiga da kai a cikin matsala ranar alkiyama an kasa fita da kai na balazan fita da kai ya ce ban sani ba na ce ban sani ba to ka saba da ban sani ba e kamar da hadin magana yake yake fada a cikin ainihin wato littafin shi ainihin adabu sami aljami fi adabu sami na ladubban ainihin malamai da ɗalibai ce wajibi ne malami ya koya wa ɗaliban shi ladabin ban sani ba ne ya dinga faɗan ban sani ba kuma ba dariya ba da ita itiqadin da cewa bai sani ba har su ma su saba wajibi ne kan duk wani malami ya iya wannan ce Allahu wa rasuluhu A ce Allah da manzon shi suka fi sani mu saurara anan insha Allah sai a hakuri da karatun shigowa ta garin nan kenan daga daga wani gari na kuran karatun da kuma photocopy ne ma na samu nake amfani da shi zaka ji karatun ga yana a burkice babu tsari sosai أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم